nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha sha shida, dubu bakwai da biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Lahadi. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya. Bayan hakan akwai mu ɗauke da shirin na kokunsan da ya saba leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Bayan hakan muna ɗauke da shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ya sami biyar wasu batutuwa da suka ɗau hankali a wannan duniyar. musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya daga nan kuma sai shirin nan na muryoyinku masu saurare shiri wanda kusa bayyana ra'ayoyinku akan wani batu da dau hankali to amma kuma a kowane karshen mako mukan ba ku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki to waɗannan dai su ne jerin shirin da za mu zo muku da su a cikin shirin namu na wannan yammacin da fatan kuma wasu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa a ƙarshen sa. da yanzu kuma lokaci ne da ya kamata a ɗakaci labaran duniya. wani harin isra'ila ya kashe akalla mutane biyar tare da raunata wasu 28 a kudancin birnin lebanon iran ta sake yin tur da matakin hukumar kula da makamashin nukiliya a kan kasar ana shirya an sako mutum 38 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar kwara don zuga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka. Iran ta sake yin tir da sabon kudirin da hukumar kula da makamashin nukiliya ta IAEA ta ɗauka a kanta. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran ya yi Allah wadai da kudirin da hukumar ta IAEA ta amince da shi kwanan nan game da shirin nukiliya na zaman lafiya na kasar. Ismail Bagai ya yi waɗannan kalamai ne a matsayin martani ga kudirin da hukumar gwamnonin IAEA ta amince da shi. wanda faransa burtaniya da kuma jamus da amurka suka gabatar ya bayyana cewa kudirin ya kara dagula batun nukiliyar iran maimakon taimakawa wajen warware shi ya karar cewa a gani na abubuwan da ke cikin wannan ƙudiri ba su da wani tasiri ga waɗanda suka rasa waɗanda suka tsara shi ya jaddada cewa kudirin ba wai kawai ya karya dokokin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ayyukan iaea e na baya na baya ba har ma ya kasa yin wani nuni ga tushen matsalar wato laifukan da gwamnatin isra'ila da kuma amurka suka aikata a lokacin hararin da suka kai wa cibiyoyin nikila na iran na lumana bagai ya bayyana cewa kudurin da iaea e, na iaea e, wato ya fido da a fili tsohon baki a cikin aikin iaea e kuma zai kara kawo cikas ga 'yancin kai na hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ƙudurin da hukumar na hukumar dai ya buƙaci tehran ta bayar da rahoto ba tare da bata lokaci ba game da tarin tataccen sinadarin uranium dinta da kuma kayayyakin da aka lalata a lokacin harin isra'ila da amurka a watan yuni a matsayin mai da martani jamhuriyar musulunci ta iran ta sanar da kawo ƙarshen yarjejeniyar da aka sanya wa hannu a birnin alkahira a watan satumban da ya gabata don ci gaba da haɗin gwiwa da hukumar ta iaea e ma'aikatar lafiya a labanan ta ce mutum biyar ne suka rasa rayukansu a wani sabon harin isra'ila a kudancin babban birnin kasar inda kuma ta raunata kimanin fararen hula 28 a cewar ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu harin an kai shi ne kan babban hafsan sojojin hezbollah ali tababa'i wanda isra'ila ke zargin sa da jagorantar karfafawa da kuma ba da makamai ga wato kungiyar shugaban labanan michael awun ya yi Allah wadai da harin yana mai cewa ya nuna rashin halin ko kula na gwamnatin Tel Aviv ga kiraye-kirayen kasashen duniya da dakatar da ake ta haddi a kasar Lebanon ita ma kungiyar jihadin musulunci ta Palestine ta yi Allah wadai da harin tana mai ɗaukar alhakin wato hakan ga al'ummar duniya an rawaito cewa Netanyahu ya amince da harin ne bayan shawarwarin manyan jami'an tsaron Isra'ila Amurka ta sanar cewa ba a sanar da ita ba gabanin kai harin sai bayan da aka kai shi har da isra'il ta kai yau a yankunan kudancin babban birnin lebanon ya sake nuna karyar jejin tsagaita wuta da isra'ila ta kulla da hezbollah a watan nuwamban shekarar 2024 don kawo ƙarshen yakin da ya rikide ya zama yakin basasa ofishin yaɗa labarai na gwamnatin gaza ya ce isra'ila ta karya yarjejeniyar tsakaita wuta ta gaza da amurka ta shiga tsakani akalla sau 497 cikin kwanaki 44 inda ta kashe ɗaruruwan falastinawa tun lokacin da jirgin ta fara aiki a ranar goma ga watan oktoba ofishin ya ce isra'ila ce ke da alhakin dukkan taɓarɓarwar al'amuran jin kai da tsaro sakamakon ketar jirgin tsake ta wutar da ta yi a kai a kai an kashe fararen hula 343 a har haren mafi yawancin su yara mata da tsofaffi ne mana allah wadai da ci gaba da karyar jirgin ta wuta mai tsanani da aka yi da hukumomin mamayar isra'ila in ji ofishin a cikin wata sanarwa isra'ila dai ta ci gaba da wato takaita kwararar kayan agaji da magungunan cikin yankin da aka lalata kamar yadda aka tsara a cikin yarjejin tsakita wutar sojojin isra'ila sun kai harar ta sama a faɗin gaza a ranar asabar inda suka kashe akalla falastinawa 28 ciki har da yara ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce sun kai hare-haren baya-bayan nan na baya-bayan nan ne bayan wani mayakin hamas ya kai hari kan sojin isra'ila a yankin da isra'ila ta mamaye a layin rawaya wato layin rawaya na gaza to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya sanar cewa an ceto masu ibada 38 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a cocin a ruku da ke jihar kwara cikin wani sako da ya wallafa a shafin na X Tinubu ya kuma tabbatar da kubutar da ɗalibai 51 cikin 315 da aka sace a jihar Neja. Godiya ga jami'an tsaronmu a 'yan kwanakin nan an ceto dukkan masu ibada talatin da takwas da aka yi garkuwa da su a Eruku na jihar Kwara in shi sai dai bai yi ƙarin bayani ba kan yadda aka ceto su. ina ci gaba da bin halin da ake ciki kan yanayin tsaro a ƙasa baki ɗaya kuma ana bani bayani akai-akai daga inda abubuwan ke faruwa in ji shi hakanan ina mai farin cikin cewa an gano 51 daga cikin ɗaliban makarantar catholic school ta jihar neja tun da farko ƙungiyar kiristoci ta najeriya ta ce ɗaliban sun gudu ne daga hannun masu garkuwar tsakanin ranakun juma'a da asabar bayan sace su a ranar lahadi da dare wannan yana ɗaya daga cikin manyan wato garkuwa da mutane a cikin 'an shekarun nan a tarayyar najeriya a yankin da kungiyoyi masu aikata laifuka ke kai harare a kai a kai a isra'ila dubban masu zanga-zanga ne suka gudanar da wani babban gangami a tel aviv don neman a gudanar da bincike na gaskiya kan harin bazata na ranar bakwai ga watan oktoba da kungiyar gwagwarmayar falastinawa ta hamas ta kai masu zanga-zangar adawa da firaministan isra'ila benjamin netanyahu sun taru a dandalin habima da ke tel aviv suna sake nanata bukatar su ta kafa kwamitin bincike da aka ɗora wa alhakin tabbatar da gaskiya da kuma cikakken bincike kan harin na hamas wato operation al-aqsa storm tsohon firaministan isra'ila naftali bennett madugun 'yan adawar kasar yellafid da mk benny gantz da kuma gadi e sonkot da yar golon su ma sun halarci taron masu shirya zanga-zangar a cikin wata sanarwa sun ce yayin da majalisar ministocin Netanyahu ke gudun neman kafa kwamitin binciken a can baya majalisar ministocin Netanyahu ta san da aniyarta ta kafa wato bincike mai zaman kansa mai cikakken iko tare da wato kwamitin ministoci da aka ɗora wa alhakin gabatar da umarnin kwamitin binciken kwanaki 45 to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To madalla masu sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu tsinda ma a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum muna nan tafe da shirin nan na ko kun san da saba duba ko daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan akwai dauke da shirin nan na duniyar mu a yau da ke zagayen wannan duniyar domin bibiyar abubuwan da suka faru a baya bayan nan musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya daga nan kuma sai shirin na muryoyin ku masu saurare wanda shi kuwa bisa ga al'ada a ƙarshen kowane mako bisa ga al'ada a ƙarshen mako yakan ba ku damar isar da sakonnin ku na sada zamanta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki a sha sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 23 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyu ga watan jimada thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu rarrai ko kun san cewa bisa wasu rawayi na tarihi shekaru 1126 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi Abuja Afar ahmad muhammad bin ibrahim alkirawani wanda aka fi sani da ibn jazar shaharar likita musulmi daga arewacin nahiyar afirka kuma masanin falsafa kuma masanin ilimin ƙasa ya koyi ilimin likitanci a wajen mahaifinsa da kawunsa da kuma ishaq bin suleiman ya kuma yi rayuwarsa a keɓe kuma nesa da mahukunta ibn jazar ya kasance likita mai taimakon jama'a matuka yana yi wa mutane magani kyauta kamar da kuma ya kasance a bangaren ilimomi daban-daban na addini ya rubuta littafai masu tarin yawa mafi shahara da gaske littafansa dai shine littafin na na tubbul fakara sai kuma littafin sa mai suna rasala fi afdalil adwiya sannan kuma akwai littafin sa mai suna zadul musafir ya rasu a cikin shekara ta 400 bayan hijira masu saurare ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan nuwamban shekara ta 1974 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya samar da wasu kudurori waɗanda suka buƙaci a kafa ƙasar palestino mai cikakken 'yancin kanta wannan kuwa ya biyo bayan taron da ƙungiyar ƙasashen larabawa ta gudanar ne a shekara ta 1973 inda taron ya amince da ƙungiyar kwatar 'yancin kan falasdinawa ta plo ta zama ƙungiya ɗaya tilo mai wakiltar al'ummar falasdinu baki ɗaya bayan haka na majalisar ɗinkin duniya ta amince da kungiyar ta zama wakiliya mai sanya ido a babban zauren majalisar ɗinkin duniya kuma mai wakiltar falasɗinu har ila majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci plo da ta bi hanyoyi waɗanda suka dace domin mayar da falasɗinawa waɗanda suke waje suna gudun hijira zuwa ƙasarsu amma kasantar cewa isra'ila tana samun goyon baya ne kai tsaye daga amurka da kuma manyan kasashen turai irin su birtaniya faransa jamus da dai sauransu wannan ya sa wannan lamari bai nasara ba domin kuwa kungiyar plo ta zama saniyar ware wadda ba ta ita ba komi wajen mayar da falasdinu da kuma ba su zama masu cikakken 'yancin kansu. masu saurari ko kun san cewa shekaru 88 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan nuwamban shekara ta 1937 jagadesh chandra bose shahararren masanin ilimin kimiyya ɗan ƙasar bangladesh ya rasu an haife shi a ranar 30 ga watan nuwamban shekara ta 1858 a kusa da birnin daka wanda ke ƙasar bangladesh a halin yanzu ya rubuce rubuce masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilimomin kimiyya amma babban abin da ya fi shahara da shi dai a duniya shine kirkirar rediyo da kuma mikrofon da ya yi jagadish chandra bose ya rasu a ranar 23 ga watan nuwamban shekarar 1937 a garin girde na kasar india yana da shekaru 78 a duniya masu wurare ko kun cewa shekaru takwas da suka gabata a ranar irin ta yau aitullah abdulkarim musawi ardabili babban malamin addinin musulunci a kasar iran ya rasu ayatollah said abdulkarim musawi ardabili ɗaya ne daga cikin manyan malaman addinin musulunci kuma ɗaya daga cikin jagoran juyin juhalin musulunci a kasar ta iran kuma ɗaya daga cikin makusanta marigayi imam khomeini an haife shi ranar goma sha uku ga watan rajab na shekara ta da da uku arba'in hudu bayan hijira wanda kuma ya yi daidai da maulidin amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam a birnin ardabil sannan kuma a garin su ya karanta adabi da lissafi sannan kuma ya yi karatu na sharafage a cibiyar ilimi ta hausa sannan kuma ya yi hijira zuwa birnin gwamna kasar iran inda ya karatu mai zurfi a bangarori daban-daban na ilimin addinin musulunci musamman ma dai a bangaren ilimin fiqihu da usul a babbar cibiyar hausa ta kom bayan haka kuma ya nufi kasar iraki domin ci gaba da karatukansa a manyan cibiyoyin ilimi musamman a birnin najab amma saboda rashin lafiya mahaifinsa ya dawo kasar iran yayin da lamurra na zamantakewa da siyasa suka yi tsanani sai kuma hukumar tsaro da gwamnatin sarki sha suka buƙaci ayatollah ardabili ya sake yin gudun hijira daga birnin kum zuwa birnin tehran a tehran ne kafa cibiyoyi daban-daban na ilimin addinin musulunci sannan kuma shine ya kafa cibiyar nan ta amirul mu'minin ya kuma kafa wata babbar cibiya ta cibiyar tauhid da makarantar mufid sannan kuma ya shagaltu da koyar da matasa da ɗaliban ilimi da tsayin duka na juyin juhalin musulunci da kuma hijirar marigayi imam kumeni zuwa birnin paris na kasar faransa shekara ta 1978 imam kumeni ya naɗa shi a matsayin ɗaya daga cikin mambobi na majalisar juyin juhalin musulunci ita dai wannan majalisa ta ɗauki nauyin jagorancin yunkurin juyin juhali a kasar iran har zuwa lokacin samun nasararsa hakanan kuma bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci majalisar ce ta ci gaba da gudanar da harkokin kasar har zuwa lokacin da aka kafa dukkanin sauran hukumomi da kuma tsari wanda al'ummar kasar iran suka zaba da kansu bayan juyin juhali na kasar iran da farko ayatollah da bili ya zama babban lauya na kasar sannan kuma bayan shahadar ayatollah bahishti aka naɗa shi a matsayin alkalin alkalai na kasar iran har zuwa watanni ba da suwar margayi imam kumaini shekara ta 1989 baya ga koyarwa da kuma lafe-lafe na littattafai da dama na addini da ya gudanar da wasu ayyuka da dama a ɓangaren ci gaban makarantun hausa na kuma ayatollah da fili ya rasu a cikin shekara ta 2017 yana da shekaru 91 a duniya an kuma bin gausa a hubbarin sai da fatima masuma alaihi da yake birnin qom duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai yi dubi ne a akan tsagaita wutar yaƙi a Gaza da yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da wato wannan batu. za mu ji ƙalubalen da ke tattare da hakan da kuma yadda hakan za ta iya faruwa ko kuma a'a da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. bayan da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da shirin da donald trump na amurka ya bujiro da shi na abin da ya kira zaman lafiya a gaza an buɗe wani sabon shafi ne wanda ya kama da miƙa wa amurkan akalar gaza a hannu saboda ta yi yadda take so bisa dacewa da siyasarta da kuma ta ƙawarta 'yan lelanta haramtacciyar ƙasar isra'ila mambobi sha uku ne dai daga cikin sha biyar na kwamitin tsaron suka amince da ƙudirin, yayin da china da rasha kaɗai suka kaucewa kaɗa ƙuri'a ta amincewa ko ƙin amincewa sai dai kuma wannan shirin da ake magana aiwatar da shi na wucin gadi ne baya nufin magance batun gaza wato daga tushe dama dai ga dukkanin alamu ba an yi haka ne don a magance matsalar falasɗinawa daga tushe ba an ambaci cewa sai idan 'yan gwagwarmaya sun ajiye makamansu ne sannan za a sake gina gaza kuma sai idan an raba 'yan gwagwarmayar da ƙarfin da suke da shi na fuskantar 'yan mamaya ne sannan sojojin mamaya haramtaccen ƙasar isra'ila za su janye daga cikin wuraren da suka mamaye a gada ɗin tare da cewa tun ranar 29 ga watan satumba ne dai aka fitar da shirin wanda yake kunshe da batutuwa guda ashirin da idan a ce za a aiwatar da su kamar yadda aka ambata to a zahiri za a rage falasɗinawa wahalhalun da suke ciki kuma za su taimaka musu su ci gaba da rayuwa a yankin gaza su kuma taimaka musu wajen kawo ƙarshen batun da ake yi na cewa za a kori inawa ɗin daga yankin gaza to kuma tare da cewa ta fuskar nazariya wannan shirin zai taimaka wajen kafa gwamnatin kware-kware falasinawa da za ta shimfiɗa ikonta a gaza sai dai a aikace hakan da kamar wuya a ƙarƙashin wannan shirin kuwa an shigar da batun raba ƙungiyoyin gwagwarmaya na falasinu da makamansu tabbas a can cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila za a sami waɗanda za su daƙile wannan shirin da hana aiwatar da shi wannan baya nufin cewa shi kanshi trump ɗin da ya gabatar da shirin ya yi shi ne domin tabbatar da zaman lafiya a kan al'ummar falasɗin watakila ba zai wuce wani abu da ya kama da sarrafa dokokin ƙasa da ƙasa ba da kuma yaudara irin ta siyasa su ne suka sa aka bijiro da batun idan muka ci gaba da karanta wannan shirin a yadda yake za mu fahimci yadda aka tsara shi da kuma manufa ta ƙarshe da yake son cimmawa ga misali jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya mike walls a gaba wannan majalisa ya furta cewa harkar tsaro ita ce ginshiki na duk wani ci gaba da raya ƙasa a nan yana nufin isra'ila wannan zancen nashi yana nufin cewa babu manufa ta siyasa da doka da ta shafi falasɗinawa a ciki ta hanyar komawa baya zuwa ga tushen rikicin falasɗinu babu magana a kan cewa rikicin falasɗinu tushensa shine kirkirar haramtacciyar ƙasar isra'ila da aka yi a kan bagiran falasɗinu wannan shine umul haba'isin da kuma tushen da duk abin da ya faru da kuma yake faruwa har yanzu wanda ko matukar ba a koma an warware shi daga tushe ba to zai ci gaba da maimaita kanshi daga lokaci zuwa lokaci shine kuma abin da yake ci gaba da faruwa har yanzu din idan ku har amurka tana tallata wa duniya cewa ta fito da wannan tsarin ne domin kare falasina faran hula to a fili yake cewa tana aiki ne domin kare maslahan da manufofin haramtaccen kasar isra'ila ta fuska tsaro ba kuma wani abu ne wanda amurka take ɓoyewa ba a fili ma take faɗa da bugun kirji cewa tana taimakawa haramtaccen kasar isra'ila ta murƙushe al'ummar falasɗinu da su ne masu haƙƙi. rayuwar 'yan sahiyoniya a cikin aminci shine abin da yake gaban amurka ba wani abu daban ba a idanta da taimakonta da makamanta da shawarwarinta na tsaro da leƙen asirinta aka yi fiye da dubu sittin kisan kiyashi aka kuma raunana wasu fiye da dubu ɗari wasu dubban ɗaruruwan kuma suka zama masakai don haka falasɗinawa ba su ne a gabanta ba ba ma sa cikin tunaninta abinda yake tunaninta shine ta za ta wa haramtaccen ƙasar isra'ila kariya shi yasa take son yin haɗakar sojojin ƙasashen duniya mabambanta domin su shiga gaza su tabbatar da batun cewa ƙungiyoyin gwagwarmaya ba su da makamai a hannunsu an raba su da shi saboda tsawon shekaru biyu da aka ɗauka ana yaƙi amurkan ta ga yadda duniya ta tsane ta ta kuma tsani a 'yan lelata haramtaccen ƙasar isra'ila don haka tana so ta rage wannan bakin jinin koda ɗan kaɗan ne ta hanyar shigo da abin da ta kira rundunar ƙasa da ƙasa wacce za ta shiga gaza alhali dukkan ƙasashen da za su shiga wannan rundunar to ba kamai ba ne su 'yan kwadago a hannun amurka da za su yi mata aiki su kuma ɗauki baƙin jinin da babu lada a ciki wannan shine salon adalci na dokar daji. ta yadda mai rauni ake sake danne shi a bai mai ƙarfi yana farautar raunana abinda amurkan take sanyi kenan sai dai kuma duk da cewa an fitar da wannan kudurin da sunan majalisar ɗinkin duniya wanda shi ma wani dodo ne da amurkan ta yi da baiwa abin da ke faruwa wata kama ta duniya kuma a ƙarƙashin fasali na bakwai na dokokin majalisar ɗinkin duniya amma da akwai ƙalubale da ake fuskanta wajen aiwatar da shi a ƙasa ga misali a yadda wannan shirin yake ɓangarori masu wuce gona da iri a haramtaccen ƙasar isra'ila ba za su amince da shi ba a cikin gwamnatin benjamin netanyahu da akwai waɗanda suke bayyana wannan shirin na trump da cewa babbar barazana ce a gare su musamman batun kafa gwamnatin inu ko kuma kokarin shigar da gwamnatin kware-kware inu a cikin yadda za a sake tafiyar da yankin gaza bayan yaƙi a fili yake cewa waɗanda suke a sahun gaba wajen faɗa da wannan shirin da trump ɗin ya bijiro da shi da aka wa fenti na dokokin ƙasa da ƙasa da kwamitin tsaro da majalisar ɗinkin duniya har da ma rundunar ƙasa da ƙasa da akwai ministan kuɗi na 'yan sahiyoniyar yizreel smotrach dama dai shi fitacce ne wajen wuce gona da iri da kuma furta maganganu waɗanda suka wuce haddi akan al'ummar falasɗinu ya sha furta cewa bai amince da duk wani batu na kafa gwamnatin kware-kware falasɗinu ba to akwai kuma abokin birminsa wato ministan tsaron ƙasa kamar da suke kiran shi Itmar Bini gafir wanda ta kai ga ya taɓa furta cewa babu wasu mutane ma wai su falasɗina ba su da samuwa balle har a kira su da wata al'umma balle kuma a ce wannan al'umma ta da buƙatar wata gwamnatin kwarya-kwarya don haka a wajensa batun kafa gwamnatin kwarya babu shi hakanan kuma ya barazana cewa jam'iyyarsa ta ostama yahudiyat ba za ta shiga cikin duk wata gwamnati za a kafa ba a haramtacciyar ƙasar tasu matuƙar ta amince da cewa a bawa falasinawa wani yanki ko da ta koɗe ne za su kafa gwamnati baya gashi, da akwai wasu mambobin majalisar 'yan sahiyar wato kiniset da su nuna ƙin amincewarsu da wannan batu takwas daga cikin waɗannan 'yan majalisar a ƙarƙashin simon rossman sun ce amincewa da kafa gwamnatin falasɗinu yana nufin an baiwa ƙungiyar hamas ta gwagwarmaya tukuci abinda hakan yake nufi shine a cikin haramtaccen ƙasar isra'ila za a samu waɗanda za su yi aiki tukuru domin yi wa wannan shirin kafar angulu. su ma ƙungiyoyin falasɗinawa fa ba su yarda da wannan shirin ba domin suna ganin cewa dama an tsara shi ne tuntuni domin ya kare manufofin haramtaccen ƙasar isra'ila ka kacokau sannan kuma yana nufin shigar da wasu ƙasashen waje da ba su damar tsoma bakunansu a cikin harkokin falasɗinu hakan yana nufin mayar da falasɗinawa zama 'yan amshin shatar ƙasashen waje batun gwagwarmaya kuwa wani abu ne da ko kaɗan ƙungiyoyin falasinawa ba su yarda da shi ba ba su yarda da cewa 'yan gwagwarmaya su aje makamansu ba domin matuƙar da akwai mamaya to dole ya gwagwarmayar neman 'yanci muhimmiyar tambaya a nan ita ce wace ƙasa ce a cikin waɗanda za a tura gazan za ta kasance cikin shirin fuskantar 'yan gwagwarmaya domin raba su da makamansu ba ta hanyar tattaunawa ba haramtaccen ƙasar isra'ila dai ta ɗauki shekaru biyu a jere tana yaƙi da babu doka a cikinsa amma ta kasa rawa falasinawa da makaman nasu wannan shine zai samu isa ga batun da ke cewa shi kanshi shirin na trump ba an yi shi ne domin ya rayu ba za a iya cewa an haife shi ne a mace. to ma sauraro za mu dasa aya a nan da fata an ji daɗin abin da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.tv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan da haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna karshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. assalamu alaikum musulunci na iran masu gudanarwa da wanda suke tafiyar da wannan al'amura na wannan grup ina yi muku fata na alheri na jamhuriyar musulunci na iran da barka da safiyar juma'a da fatan kowa da kowa wani cikin koshin lafiya ina yi muku fata alheri mai magana salisu yahaya dan nijar daga agunje kwara ta tare nigeria shugabana kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka Rishe jihar kwara tare da nura abdullahi shugabana kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka Rishe nigeria har gasa sa kaduna da alkasun babu liman ahar shugaba na kungiya baki ɗaya ta afirka ina yi ma kowa da kowa fata na alkhairi bisalama huta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sashen Hausa na gidan Radio Jamhuriyar Musulunci Iran. Mun zo hilin karshen mako wanda kuke bamu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki ɗaya. Da farko ina gaida Malam samun Haske dan matan limanci wanda yake garin Maradi. <coughs> akwai malam kabiru na kusa ga makarantar malam abba nan garin maradi akwai malam ali bankula wanda yake nan garin maradi akwai murtala magini wanda yake garin dangomi jihar maradi akwai abdullahi yaro mai ganin mutuncin maya wanda yake garin dan malam akwai eh, ibrahim gadon kaya dan wani wanda yake garin kwankwaran don ina masa fatan alkhairi akwai salele sule isman wanda yake a babban birnin da babban birnin yamai ma'aikacin gidan radio sama fm ina masa fatan alkhairi akwai duka ma'aikatan gidan rado masu Eh, garkuwa ina musu fatan alkhairi akwai duka eh, kabiru sule isma wanda yake garin da magara akwai maman sani wadacin waza wanda yake nan garin da magara akwai adam haraka wanda yake garin tasawa assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu radiyon musulunci radan iraq na farko dai kafin fara magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a ulummat yau jama'a kun ba mu lokaci mu ɗebe albarkacin bakin mu gaida yan uwa da abokan arziki na farin da ya ta ya hassan barka ina gaishe ina gaishe mataimakinka alkasan baban liman kuma rishin masu kira da saurari duk inda suke duk inda suke ba kai da wani ba mace da namiji ina gaishe su allah ba da lahiya allah kawo sa mai albarka kuna tare da isa bukar tsoho mai albarka ya mai radio taron mura musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangance dama da kuke ba muke gaida yan uwa da amanan arziki ina gaida gadon kaya dan walfa wanda yake jihar muradi akwai salisu dan nijar wanda yake nan najeriya ina masa fatan alkhairi akwai iliyasu m iliyasu bulama ina mai fatan alkhairi akwai sanusi madatte akwai isu madatte akwai Samun dan mutanen limanci wanda yake jihar muradi. akwai hajiya rahamatu wanda take agada ina mata fatan alkhairi akwai hajiya rahina wanda take eh, saudiya ina mata fatan alkhairi akwai tsoho mai albarka wanda yake mai akwai ramatu isaka wanda take ya bayan ruwa akwai usman mai dala wanda yake garin bausheri akwai maimuna yusuf wanda take rediyon kitari fm magarya akwai shugaba ibrahim mai shushena wanda yake maradi da duk wanda ya ji sunan shi da su alasan ta problem su ashiru wanda yake agadas su alhaji lawan wanda yake agadas duka nawa kowa fatan alkhairi sunana shugaba ilami kantiji shayi garkin daura Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Usman Medala Bosheri nan gabasawa jihar da magaram cikin Jamhuriyar ta Nijar yau na shigo wannan shafi mai albarka zan bi kasa bangar sata kama ka ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka ba zan manta da Isa Musa Ciro Magidigil Malam Ibrahim Ciro Magidigil Malam Umar Ciro Magidigil akwai sunan Sunusu Madate akwai Yakubu Mai Aski Badar Raka akwai kuma Malam Iliya Baban Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura akwai Mamman Malam Maramatu akwai kuma Kumar Ahmed Bajoga kuma Ilyas Yakubu Diga Umar Ari Bade badam akwai kuma abokina wanda yake nan garin Bosheri Sadaji SC ba zan zamanta da Musa Mila lahiya ba ba san mata da Musa yaron da garin Bosheri akwai kuma Lawali Luka wanda ke nan Bosheri Zakari gwamnati wanda ke garin Bosheri ba san mata da Ruwana da Alhaji Ashiru dukkanin su a garin Bosheri ba akwai Hadabu mai kwafita mai yama ya ta tuwa Usaini Abdullahi wanda take garin Jega tarayyar Najeriya akwai Muhammad Dambare garin birnin Yamai ba zan mata da kuma shugaban masu kire da sauraro Alkasim wanda ke nan a Gadas ba zan mata da dukkanin daukacin wanda suke suke sauraron wannan kafa mai albarka ba kamar su Malam Ibrahim garin Kasagi Malam Ibrahim gidan kaya kuma akwai Malam Lawali Luwe da ke nan matsin kai Udu Mamadu Jet Kori da dukkanin lokacin masu kire da sauraro wanda suke nan Afirka da ma ma'abotan wannan shafi mai albarka da shi nake cewa sunana Usman Mai Dala Bushiri nan gabasawa jihar garam cikin jamhuriyar ta a tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu sunana Ilyas Ilyas Gulawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. So sakon gaisuwa ya fada kan ma'aikatan BOH Jamhuriyar Musulunci ran ina muku fatan alkhairi sai sako na biyu ina gaida rahina mazauniya a ƙasar saudiya sai hajiya asiya maman farida da take zaune a adamawa ilyasu yakubu digawa da isa jikan mai saje da ɗabi mai kwamfuta mai yama da fadima sani adamawa da kuma sinusi maɗatai da magaram da mamman sani dauda waza, ina gaida malam ibrahim da dukkanin masu sauraro ina makuwa fatan alkhairi suna na Ilyasu Ilyasu Gulawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To Marilla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran malami na gaba sai ka ja mu je. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan Radio jamhuriyar musulunci da ke Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim Gadanka dan wani daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi cikin ne ta kwarka birnin kwakwaron take. Mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu rarrun da jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka. Amarin ka na gari iyalin ka baki ɗaya da ke can birnin Agadas. Gaisuwa ta musamman zuwa ga Alkasim Babili ma Agadas. Akwai Aisha Kwasayar Agadas. Akwai Mamman Bala Agadas. Akwai ta musamman zuwa ga Tsobaka Tsobaka mai albarka ya mai Nijar. Akwai Alhaji Amman Tari ya mai Nijar. akwai aboki na muhammad dan biri ya mai nijar akwai ramata isaka ya mai nijar akwai malam kabiru na makarantar mal a birnin marada akwai malam aliban kul birnin marada akwai samun da suke dan mutum limanci akwai sandi emmanuel yan hwa da inda gaskiya ba tsoro jaja gaisuwa ta musamman zuwa ga adam harka ta sa a madadin shi na gaida mai gidan alhaji kolo na anguwar zare akwai matan gidan shi hajiya aisa ja amina hajji lila'u akwai amina hajji aisha na gaida ta akwai da musa na abu ne mai rira na kowa sha bakwai maradi akwai abdullahi taylor mai ganin mutuncin mai dan malam jihar marada akwai ibrahim shushani dan garin kasagi akwai salisu kasimoto da magana akwai gaisuwa ta musamman zuwa kabiru sule usman da ke da magaran akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga ila mai kantir shayi garkin daura najeriya akwai hajiyar hina da ke can birnin maka akwai birnin mai wanke hula a kimba jihar nija Sashen Hausa na gidan ranar jihohoren Musulunci Tehran. Sunan na mai magana samu na suke dan mutane liman jibar ɗin jihohoren dangance da dama da ake ba mu ta ƙarshen mako na gaida 'yan uwa da abokan arziki. Matakin farko da san barka ina gaida ka da dukkan alin gidanka da dukkan abokan aikinka ina muku fata daidai. Eh, Muhammad dan bare bari ina muku fata daidai. Shugaban Ila mai kanti da shayi alherin Allah kai maka daga nan har daura. da ya rufe maganin tunci mai yare kiɗan Malam ran Shuwani garin Kasagi garin ka Dan Walhu Alhaji Amman Tari babban birni ya mai ina ku fata redi Kabiru makarantar Malam ya ina ku fata redi Sani Dan Jaja ina maka fata redi eh, Umaru eh, Shushana da wata Ali zuwa gare ka Duban gaisuwa da wata Ali ka eh, Adamu Haraka da ke tasawa Duban da wata Ali gare ka kunce mai sai da igiya da ke nan kadiro layin yan rake da Malam Maniri mai albasa da Malam alimai albasa da wata Ali zuwa gare su Duban gaisuwa da wata Ali zuwa gare ka Usman dala Izala da wata da zuwa ga dukkan algar a nan Bashiri eh, ba likitan waya samu mashi lori na gona mai furaji da wata da zuwa gare ka ta waya mai katifa da kenan bayan tasha duk kuma da zuwa gare ka sani eh, mai gari da kenan maza tsaye dan hila ne kenan mafata fata dare Assalamu alaikum radio na jamhuriyar musulunci ta Iran. Da farko dai suna na Salisu Yahaya dan Nijar daga Agunji Kwaras da tare Nijeriya shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta Afirka reshen jihar Kwara tare da shugaban kungiya baki daya na nigeria Alhaji nura abdullahi hairi gasa kaduna muke muku fatan alheri da sakonni na gaishe-gaishe ga dukkan al'ummomin afirka sako na gaisuwa da fata alheri zuwa ga dukkan ma'aikata na gidan jamhuriyar musulunci na iran sako na gaisuwa da fata alheri zuwa ga sani alaska tsatsin buri sako na gaisuwa da fata alheri zuwa ga mamman sani dauda shawar sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga iliya mai shayi garkin daura sako na gaisuwa ta fata alheri zuwa ga haɗabe mai kwamfuta mai yama sako na gaisuwa ta fata alheri zuwa ga fatima sani adamawa sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga alhaji isa ƙasar cameroon mai magana salisu yahaya ɗan nijar daga agunje kwara ta tare nigeria shugaba na ƙungiya ta masu kira da sauraren rediyo ta afirka lishin jihar kwara Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa bo Radiyon Iran farko suna malam kabir da ke nan mara dan gurbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar man ba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar maradi to alhamdulillah yau kuna ba mu dama muna gaishe gaishe ga yan uwa da aminan arziki da farko malam hassan barka da kai da da kai da abokan aikinka duka ina gaida ku ina gaida malam nura da ke najeriya da kuma abdulmumani da ke najeriya da gwani da ke najeriya da kuma sauran mamburkinmu baki daya da sabuwar mamburkinmu da ke sokoto na dawunan gida na cikin maraɗi sarkin aiki ali bankula samun haske ibrahim gadon kaya Dam na teniya mai kuma ba ni cewa da dan bare bari malama ramatu da sauran dukkan mambarori na kuma zandar kabiru sile eh, isu madatai eh, rabe mai aski ba daraka sani dawo alaska da kuma duka sauran mambarori da president na su da mambarorin shi baki da yana gaida kowa da kowa magana malam kabiru Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Usman Midala Bosheri nan gabasawa jihar da magaram cikin Jamhuriyar ta Nijar yana shigo na shafi mai albarka zan bi sabon gaisuwa ta kama haka ina gaida mu gabatar da shirin Mallam Hassan Barka ba zan manta da Isa Musa Turo Magidigil Malam Ibrahim Turo Magidigil Malam Umar Turo Magidigil akwai sunu Sunusu Madate akwai Yakubu Mai Aski Badar Raka akwai kuma Malam Iliya Babu Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura akwai Mamman Malam Maramatu akwai kuma Kumar Ahmed Bajuga kuma Ilyas Yakubu Diga Umar Ari Bade Badan akwai kuma abokina wanda yake nan garin Bosheri Siraji SJ ba zan manta da Musa lahiya ba ba san mata da musa yaron za garin bosheri akwai kuma lawali luka wanda ke nan bosheri zakari gwamnati wanda ke garin bosheri ba san mata da ruwana da alhaji ashiru dukkanin su a garin bosheri ba akwai hadabu mai kwafita mai yama yaya ta tuwa usaini abdullahi wanda take garin jega tarayyar najeriya akwai muhammad dan burin birnin yamai ba zan mata da kuma shugaban masu kiri da sauraro alkasim wanda ke nan a gadas ba zan mata da dukkanin daukacin wanda suke suke sauraron wannan kafa mai albarka ba kamar su malam ibrahim garin kasagi malam ibrahim gidan kaya kuma akwai malam lawali luwe da ke nan matsin kai udu mamadu jet kori da dukkanin lokacin masu kire da sauraro wanda suke nan Afirka da ma abotan wannan shafi mai albarka da ƙarshe nake cewa suna na Usman dala Bushiri nan gabasawa jihar garam cikin jamhuriyar ta Nijar a tashi lafiya. Assalamu alaikum BOH. Ah, magana Alhaji Usman daga wadatar Samar Hangar na Kaduna Najeriya. Da farko ina miƙa gaisuwa na jiya da fata alkhairi ga Hassan Barka da kuma shugaban mu na ƙungiyar masu kiyar saurare shi Afirka Malam Nura da ke garin Kaduna da sauran jama'a na wannan kafar ina gaida kowa da kowa magana Alhaji Usman wannan jama'a kuma fata alkhairi Allah ka ɗaukaka wannan da Allah ka ɗaukaka yanzu musulunci ƙasar Iran Allah ka ƙasar da kafirai da kafirci ina wa jama'a wannan gafata a kuma. a radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dambale bale shugaban na fada mazajen daga nyamai niger akwai mamman buniya akwai yaro da hankalin manya akwai hajiyar hina akwai samin haske akwai mataimaki na masu kira da shuwale alhaji nura shi da makarraban shi duka akwai iliya mai shayi da kanti garkin daura akwai ilis abokina na kai na kwana biyu shiru gaba daya masu kira da shurare na afirka gaba daya a madadin sarkin aiki na kasa malam kabiru dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare su gaba daya mu oran kacakaf kowa da sunan shi a yi karshen mako lahiya alo salamu alaikum wa rahmatullah wa mai magana ita ce hajiya rahina yar najeriya mazauniyar saudiya da farko ina gaida shugaban gabatowa a kakana ina gaida kai to masha Allah kyakkyawan fatan alkhairi zuwa gare ku gaba ɗaya al'umma da ke gidan nan ina gaida ki na barki mazauniyar saudiya yar bauchi ina gaida ibrahim kwakwardu gadon kaya ko a jamhuriyar niger ina gaida ki na Um, ajiya leku matan garkuwar jihar nasarawa najeriya ina gaida mama na ajiya khadija mata gidan sarkin fawa to masha allah kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku masoyan sun yawa eh walla. to masha allah kyakkyawan fatan alkhairi wadda bai ji sunan shi ba da wadda bata ji sunan ta ba ku ya hakuri eh walla kyakkyawan fatan alkhairi zuwa gare ku gaba ɗaya al'umma insha allahu mai magana ita ce hajiya rahina yar najeriya yar sarkin fawon jihar nasarawa najeriya kyakkyawan fatan alkhairi zuwa gare ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa jamhuriyar musulunci Tehran da farko da suna na Abdullahi Tela yaro mai ganin mutuncin na daga dan malam jihar Maradi malam Hassan barka muna godiya da kake ba mu dama muna kawo albarkacin bakin mu musamman idan an zo karshen mako dangance da wannan rana da kake ba mu dama muna gaishe da yan uwa da abokan arzika zan yi amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta zuwa gare ka kai ka jagoran wannan tafiya eh malam Hassan barka ina maka fatan alkhairi da fatan an waye safe a cikin ƙoshin lafiya a madadin ka na gaishe da kabiru sula usman tun daga nan har da magana ina mishi fatan alkhairi akwai shugaba iliya mai kan tiri shayi garkin daura na mishi fatan alkhairi akwai da mai yankin hula a garin aikin ba ta jihar adama ina mishi fatan alkhairi akwai jinjina ta musamman zuwa ga sami ja'u alaska ga birnin ta musamman zuwa ga haɗa mai kwamfuta mai yamma akwai ta musamman zuwa ga fatima sani nan yan a adama ce ina mata fatan alkhairi eh jinjina ta musamman zuwa ga baba tsoho isa mai albarka tun daga nan ha babban birnin yamai madadin shi na gaishe da muhammadu dan bare gari assalamu alaikum shafin hausa na radio jamhuriyar musulunci ta iran sunana usman mai dala bosheri nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar ina shigo wannan shafi mai albarka zan miƙa sakon gaisuwa ta kama ka ina gaida mai gabatar da shirin mallam hassan barka ba zaman ta da isa musa turo magidigir malam ibrahim turo magidigir malam umar turo magidigir akwai sunan su madate akwai yakubu mai aski ba da raka akwai kuma malam iliya baban iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai mamman malam maramatu akwai kuma kumar ahmed wajuga kuma ilyas yakubu diga umar ari bade badam akwai kuma abokina wanda yake nan garin bosheri siraji sj ba zaman ta da musa mai lahiya ba ba zan manta da Musa yaron uga garin Bosheri akwai kuma Lawali Luka wanda ke nan Bosheri Zakari gwamnati wanda ke garin Bosheri ba zan manta da Ruwana da Alhaji Ashiru dukkanin su a garin Bosheri ba akwai haɗa mai kwafita mai yama yaya ta tuwa Hussein Abdullahi wanda take garin Jega tarayyar Najeriya akwai Muhammad Damure birnin Yamai ba zan manta da kuma shugaban masu kire da sauraro Alkasim wanda ke nan gadas ba zan manta da dukkanin daukacin wanda suke suke sauraron wannan kafa mai albarka ba kamar su Malam Ibrahim garin Kasagi Malam Ibrahim gidan kaya kuma akwai Malam Lawali Luwe da ke nan matsin kai Udu muhammadu Jet Kori da dukkanin lokacin masu kire da sauraro wanda suke nan afirka da ma ma'abotan wannan shafi mai albarka da ƙarshe nake cewa suna na usman dala goshiri nan gabasawa jihar garam cikin jamhuriyar ta a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa radio iran mai albarka kuna tare da usman mamman wanda aka yi da sani usman bulat daga nan birnin agarar jamhuriyar nijar allah ka mu ƙarshen mako wanda kuke ba mu dama mu gaida yan uwa da amonan arziki da farkon shirin ina gaida jagoran shirin namu hassan barka ina gaida shugabanmu alkasun baban liman ahar ina gaida ramatu isaka ina gaida malam kabiru ina gaida salim muhammad ina gaida sani da'u alaska tsatsunburin ina gaida dan bari ina gaida duk wanda ke cikin wannan gida mai albarka ina mai fata alheri bangiji allah kara gwada min wani satan kuma dare da lahiya Allah sa mu kasance lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Assalamu alaikum wa wabarakatuh gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran VOH mai magana Alhaji Alhassan Sayyadi wanda an kai sani da Alhassan Tayar daga nan filin ge a Jamhuriyar Niger. Hassan Barka ina gaida ka da farko kuma ina gaida abokina Ilyasu Tuman ge akwai abokina Mamman Sani Dauda Cinwaza ina gaida shi yakuba mai gizawa na gida radio amfani zandar dubban gaisuwa da fata alkhairi gare akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura alherin allah ya kai mai akwai ramatu isaka ina gaida ta akwai tsohon aboki na batacce Sade Sa'idu Daura, Jalawan Sa'idu Daura, dubin gaisuwar fatan alkhairi zuwa gare su. A dinka Hassan Barka dukkanin ma'aikatan gidan radiyon Jamforiyar Musulunci na Iran mai gaida su Alhaji Alhassan Tayar daga Filinge a Jamforiyar Nijar. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Radio Iran Radio mai albarka daga farko da ni na mai sauraron ku yau da kullum Alhaji Amman Tari daga nan gaya mai ina fatan kuna lafiya lau. Hassan Barka ina fatan kana lafiya ka da iyalinka. Alkasim Aga agadas ina fatan kana lafiya lau lawali abbali agadas ina fatan kana lafiya lau shito agadas ina fatan kana lafiya lau sula usman zandara ina fatan kana lafiya lau eh, kabiru gadan kaya maradi ina fatan kana lafiya lau mamadu dan bare bari ina fatan kai ma kana lahiya don isa tsoho ina fatan kai ma kana lahiya lau fati gidan gurub masu kira da sauraron radio rashin yamai kuma duka ina gaida ko ina fatan kuna lafiya don da karshe dai ni ne mai sauran ku da kullum alhaji amman tarihi daga nan ga yamai to masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na agada suke cewa da ku bisalam a huta lafiya.